lokacin aikin hajji ne wato abin da ya shahi hadaya da kuma abin da ya shahi layya liyar kurusuman layi don su ambaci suna allah alama da zakahun ga abin da allah ya azita su min bahimatul an'ami na dabbobin ni'ima inda zabiya wato lokacin da musulmi zai yanka sai ya ambaci suna allah subhanahu wata'ala lokacin yanka wa nahariha da lokacin sokewa sammaha bahimata ya ce mata bahimatul an'am da an la ta kallon wato ya kira ta ba jama don ba ta magana wa abin nan wa qayyada bil in'am kuma ya kaidi da da dabbobin gida da an ma siwaha la yajuzu zabu domin wanda ba ita ba ba ya halitta yanka shi fil ne. a cikin nan manganu guda biyu wa in ja za aka ko da yake ya halitta a ci amma dai ba a yanka sai dai an yanka to ya halitta a ci to ta halin ko waɗanne al'umma Allah ya sanya musu yadda suke yin yanka ya ba ko waɗanne al'umma dama yadda suke yin yanka kuma ya an ka zo yanka suna Allah ɗaya aka ambata ko galai ya cewa wanga ragonwa ne in kan ba mutum yanka ya ɗora tambaya mai sunanka an shira gonka an shira gonka ka bari ya kashe ma abu a yi hasara ka san wahala da kai ka samu kuɗin nan ka bari ya kasa ma abu eh, jahili na kan bayanka suna Allah ɗaya aka ambatawa in za a yi yankan dabba ba a kiran sunan kowa ya an ce bismillahi Allahu Aka bar sai a yanki bayan an yanki shi na yan addu'a za a yi to babu lahi ai addu'a wa ilahukum wato abin bautarku ma al'ummar salifa da ku da al'ummar da sun ka gabata ilahun wahidu abin ku Allah ne guda la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi falahu aslimu gaba ɗaya duka na farkon nan da na yanzu suka mika waya ai in kalu da amri sun jayu ga al'amari ne wa bashirin makwabiti na kai bishara ga mutane masu da'a ga Allah almudi'ina masu da'a wa'anda suke abin da na wa'anda suka abin da na suka tsaya bisa ga abin da Allah ya umarce su wato abin da na wa bashirin makwabiti na mina na ya samu kudan wurin Hmm? almutawadi na ko haka ne ya samu ku almutawadi to almudi na masu yin da'a almutawadi na masu yin tawadi ga Allah don mutanen da ka ibadar Allah suna tawadi da kaskantar da kai ga Allah Allah ya ce to wa'annan mutanen a yi masu bushara wato lafazin bushara cikin ƙur'ani inda duk kaga ya ambaci mutane ya musu bishara mai kyawu irin wagga to suna cikin mu'minai Allah ya gafarta mana alladina idza zikrallahu الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم نصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واتو الله يا هدي وإن يوا بشارة يتي الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإن يا أنك أمبتي الله سيزكى تنسى تجسوه sai ka tsaya da kyau ka diba ka gani kai yanzu in kana zaune aka ambaci Allah kana jin tsoro na san yanzu in akwai mutumin da kaka tsoro da an haɗu suna ne gaban kana faɗuwa to shi Allah kana jin tsoro ne in eh, an ka faɗi suna ne kana jin tsoro ko kuma baka damu da shi ba shi wani abu na wanda ba a ko damuwa da shi wurinka to masu imani sune ne alladina idza zikirallahu da sun ji an ce Allah wajala qulubun sai zukatan su ta ji tsoron an amrahu ka an amrahu ka kasu ga su samu kansu cikin masu saba ma ne sannan abin na ne su ta biyu wasabiri na alama a sabon ko masu yin hankuri ga abin da ya same su mini balaya na sauran masibobi do wata masiba da ta same su suna yin hankuri ga dukkan masibar ta same su na uku wani mukimin salata suna tsaye da sallah ga aukata a lokutanta na hudu wani mara da kana yun da kuna suna cewa daga abin da muka azita su ya ta saddaku na suna yin sadaka to waɗanga bayan allah su ne allah ya ce muminai na masu tsoron allah masu tawadi ga Allah ya ce a yi musu bishara sun kunga sun cika sharuɗa guda hudu to ka tsaya ka diba da kanka kai ka gani kan ya ambaci Allah kana jin tsoro in masiba ta same ka kana cikin masu hankuri kana cikin masu tsaye da sallah cikin lokaci baka wargi da sallah ko yaushe kana tsaye da ita cikin lokaci kana cikin masu yawaita sadaka ko marowaci kake idan sharaɗi guda ya kasa daga cikin sharuɗan ga guda hudu ba ka cikin mummune waɗanda Allah ce wa bishara ba ce ma kahi ba ka da cikin waɗanda Allah kawo bishara Allah na gaisuwa da kai ne tun ba sai so ba yana gaisuwa yana ce a gaishe su a gaishe su to ba ka cikinsu idan ka cika sharuɗan ga hudu kana cikinsu ya Allah saboda girman ka Allah ka sa mu cikinsu walbudana والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب الصف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدنا جمع أبنا جمع وبدنا وهي أبنا الإبل والبدن والبدن راقمة wato raƙuma da yawa ji'annaha ita raƙumma ji'annaha lakum mun sanya ta gare ku min lahi cikin alamomin shari'o'in Allah ai a alami dini wato alamomi na addini ne lakum biya khairun kuna da alheri kware ga abin da ya shahira kumi kuna da alheri wanda kuna da naba'un bin duniya amfani da yawa da ita a nan duniya kama ta kaddama kama wada ya gabata wa ajrun bil uquba kuma kuna da lada a ranar lahira kun ganan duniya akwai abubuwan amfani kware da aka yi da raƙumi kuma ranar lahira akwai lada sadda ake wannan magana babu wata dabba wadda ka unhwanin mutane a duniya kamar rakumi domin shi ka ɗauka kaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa shi ka ɗauka daga wani gari zuwa wani gari komi da shi aka yi kunga lokacin shi kamar manyan jirage yake na ruwa kamar manyan motoci yake na yanzu saboda aka akwai alheri kwarai ga mutane a ciki ne to farko rusmullahi alaiha ku ambaci suna Allah akan ta inda na hariya in za a soke raƙumi to Allah ɗaya aka kira ba a kiran sunan kowa in ba Allah ba sawa tana tsaye ai qa'imatan ala filasin tana tsaye bisa ga ƙawa uku don ƙawa guda ta gaba aka kama sai a lankwashe sai a dauri sannan sai a soke ta da ta zabura haka sai ta faɗi ke, ba za ta iya tashi ba sai abin da a yanki da za yi suwa abin da za a yi to da haka ya ce ka'imata ala talasin ma a kula talayyada a kawata ta hauni guda ita ake daurewa ta gaba kwai za waje ba junubuwa idan jikin jikinta ya faɗi ƙasa ai saka ta ilal adda ta faɗi ƙasa don da an sare ta da an soke ta za ta ji zahi ta zabura sai ta faɗi tun da kawa guda ɗaure take to idan abin nan jikin jikinta ya faɗi ƙasa ba da nahari bayan an soke ta wa huwa waqatul akali minha to lokacin da za a diba a tai a cike ne sannan za a yanke dada a hede a diba a tai a ci to fa kulu minha ishe to in kun ga dama ku ci nama raƙumin wa adimul qani'a ku yamma masu wadata zuci kuma ku diba ku ci ku yamma masu wadata zuci dan ga kaidar shari'a in za a yi sadaka to masu wadata zuci aka fara ba ba maruka ba idan abin nan ka hada abinci ko kuɗi za ka yi sadaka to iya akwai masu yawon nan waɗanda ka yawo suna zuwa gida-gida suna roƙon mutane to ko da ga su tsayi kana iya ɗiba ka aika ma wanda bai taho bayan duk waɗannan da ba su roƙawa ka ba su sannan daɗa ka dawo ga waɗanga maroƙa don shi wanga maroƙi ko ka ba shi shi ba barin roƙo zai yi shi sana'a ta ce kun ga yanzu kamar masu bara don ka ɗauki ka gan shi eh, eh, yana da matsala sai ka ce to bari a ba shi buhun masara guda biyu a ba shi kuɗi dubu goma ga ka in dai mata guda gare shi ka ba shi abinci kusan na shekara guda to amma bari ka gani gobe yana rigon kaurin na ya ce ai wuri kaza sadaka kuɗi aka ba su da yawa da masara Ka ga shi sana'a ta gare amma waɗannan masu mutunci waɗanda ba su rokawa wani in kakkai mai buhun masara guda ka ba shi dubu goma wani yana hin shekara bai kuma roƙon kowa ba to don haka tun da su suna da mutuncin da suka kare kasu Allah ya ce to in an ka samu abin sadaka a fara ba su don su ba maroƙa na ba in ka ga sun taso sun taho sun roƙa to ta yi tsanani kwarai da gaske kuma da sun samu ba su koma roƙa ba loko ba sana'a su bace amma wanda yake sana'a sai tashi babu abin da za ka bashi ka kare mutunci ne komi ka bashi ba ka kare mutunci ne sai dai ka kara mai ƙarhin zubar da mutunci ne don gobe wani roƙo ya yi kamar yanzu abin da malamai wayan ga da ka yawo gidan gwamnati da gidajen 'yan siyasa ka gani yanzu yan kana da kudi dubu ɗari karraba raba su eh, biyar ko ko ka raba su uku ka ce ka samu malami guda biyu guda uku ka ba su wa'annan ka sai masara ka gama da sauran canji ka ba su wa'anda ba su roƙawa in ka ba su za ka ji alherin da ma za ka samu ga Allah yawa gare shi amma yanzu in ka ɗauko ka ga nan da ka buge-bugen nan ka ɗauki dubu ɗari uku ba can dubu ɗari na ka kasa uku ka ba mutum uku ba ɗauki dubu ɗari uku ka ba mutum biyu cikinsu kowa ɗari biyu da hamsin in Allah ya ɗari da hamsin yan Allah ya so ba a bakwai guda ba su dawo wurin ka ba bakwai guda cikakke ba a yi ne ba su dawo wurin ka ba kuɗin ba su kai bakwai guda an kashe su to duk wanda ya zai ya dauki kai ne sana'a ta roƙo to shi mutunci ne ya riga ya zube ba ka iya kare mutuncin nan in miliyan nawa ka bashi ba ka iya kare mutuncin nan to dama abin nan ko 'yan siyasa babban matsalar da ke wahalshe su kenan sai wanda an masani wanda an masani to bai tsayawa ga waɗanda 'yan roƙo su 'yan roƙo ko gwamnatin duk ka bashi kacce ta wazan na bakwai guda kwashi duk abin da aka so zan yi tahiya duk yana kwashe abin da ya kwashe jibi ya dawo bacin ka in ka dawo ka an to amma wa'annan da ba su roƙo to su su adda mutunci su kaka ba ɗan kaɗan su san kayan musu shi yasa ko 'yan siyasa wanda adda mutunci bai tsayawa ga waɗanga 'yan roƙo cikin gari ka ba ya kama mutane ne da hannu ne da hannu ne ya rika mutane ne suna ga hannu ne dubu ɗari biyar in kai rika su sai su ishe ka kaci birnin kabe da siyasa amma in dai waɗanga 'yan roƙo kaka bi miliyan biyar in ka riƙa su ko shi ya guda baka ci wani da ka ba shi gida na yayi kuma kashewa zai ji ya dawo in ka iske in ka iske an tare zaune ana ɓaci shi na shugaba shi na ka ɓacin ka to duk wanda ya sa roƙon nan shi a gaba ne kowane iri na kowane irin mutum na to ya ta shari'a Allah ba ta damu da shi ba don shi duk harkar mutunci da ya zube ta ba ta cewa ka a bashi amma dai kamin ka ji ta ce an bashi a bashi ana daɗewa ba ku gani abin nan ko zakka da an ka ce a hisuwa ba ku jin ƙura'ani ce inna ƙatu lil fuqara iwar masakin inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل abin da dai muka so ma abin nan hujja da shi anan kun ga Allah ya ce innama sadaqatu dama sadaka ta zakka in za a bashe ta da fuqara ga fakirai aka basuwa fakirai maliki ya ce su adda mutunci ba su zuwa roƙon kowa sanawar masaki na waɗanda komi ba su da don wanda duk mutunci ne ya riga ya zube ya fara ya ta waje ya roƙo ba ka ya kare mutuncin komi ka bashi gobe sai ya haita roƙon komi ka bashi inda ka ga mutum ya fara ya ta roƙo kowane irin mutum na inda ka ga ya fara ya ta roƙo to wanke hannunka game da shi ba ka koma iya shiryawa da shi inda ka samu ɗan abin bashi ɗan miƙa mai kai banza da shi da masu mutunci in kana son ka ka huta da masu mutunci kun ga da haka maliki ya ce a ba fukara bai ce a ba masaki ne ba ta kwan maliki ya ce domin fakara'u su suna da mutunci abin nan su ake fara baiwa to da haka Allah ya ce kwakulu min ha ku ɗiba daga cikin dabbobin nan naku ku ci in shaita in kun ga dama wa da mu alƙani a ku ba mai wadata zuci zai ya kana obi ma yuda wanda ka wadatuwa da abin da an ka bashi wala yasalu bai zuwa roko wala yasalu bai zuwa roko wa ma la yata'arradu wala ya ta'arradu kun bai zuwa gidajen masu kuɗi yana gitta kai ne yana nuna shi mabukaci na wasa akwai wanka da jirwaye to bai ne alga ta malam kwana biyu alaji kwana biyu alaji ta ɗan ba ku ba ai talaka boyewa ya kai bara na ya roko na ai talaka wato shi kaji shi wai talaka boyewa ya kai in dai gaskiya ta haka wai talaka cancanta da hitowa in dai gaskiya da hito zaɓe da abin da ya to roko na shi ka yi to irin wannan wanga mai mutunci da an ka ce a ba to shi bai hakan la ya ta'arradu bai wanka da jirwaye shi ɗayan ɗora jiwa kalmomin da ya ka roƙo da su bai son a gane to ba shi hakan. sannan kuma abin da ah, alwal mu'tar to bayan an ba mai mutunci sannan wal mu'tar a ba mai roƙawa asail wanda ka roƙo aulu muta'arrid ko wanda ka zuwa shi ɗora wanka da jirwaye yi abin nan talaka ma boyewa shi kai to duk irin wanga sai an ba masu mutunci sannan a ba shi. wannan shari'ar Allah kenan duk wanda Allah ya ba mutunci shari'ar Allah kulawa ta kai da shi da mutunci ne wanda duk ya ce waɗanda adda mutunci su zai ci ma mutunci shi ko ya gama yawo amma wanda bai da mutunci a bashi nan ya yi ta zama ne ya kana a yi mai abin da aka yi iyawa tunda mutunci na ya riga ya zube ba za ka yi mai sai ba ka zalika kamar haka ai misali zalika taskhir irin wannan horewa na halakum haka ne muka hore ta gare ku bi an hara wa turkaba sai a soke ta kuma sai a hau ita dabba mun hore ta gare ku a hau kuma abin a yanka kuma a ci wa'illa in ba wannan ba island to dak ai inda Allah bai hore raƙumi ba kan ba a yi maraƙumi mutum guda kan ba zai yi maraƙumi ba ya Allah bai hore mai shi ba la'allakun tashkuruna in ami alaiku abinda yasa muka yi muku wannan don ku gode wani ni'ima ta gare ku abinda a gode wa ni'imar Allah in yayi ma ni'ima to ka san ni'ima ta yi maka ka ba da tsayawa ka dibi abokanka da kunka taso tare kakka dibi waɗanda sun ka wuce ka dibi waɗanda ka wuce in kana dibin waɗanda sun ka wuce ka baka wa Allah godiya haka mutu Allah abokin gabanka haka mutu ka dibi na gabanka sai ka ji takaicin Allah ka ga wayan kai wani duri yaron kana shi za shi akala wayan wani shi za kai kai a ƙasa gare to kaga da Allah naka ka magana da shi na fayayi to muddin kana dibin na saman ka babu radda zaka shirya da Allah dibi na ƙasa wayanda kun ka taso tare da su sannan dibi makwautanku dibi abokan kwananka wayanda kun kai kwana tare dibi wayanda kun kai makaranta tare yau duka Allah ya cira ka wani na can bai da aiki wani na can kaza ya kai wani na can kaza ya kai yau kai ka zama wani ofisa haka to in kana dibin wannan to za ka ƙara yi ma Allah godiya in kana sadaka da fan biyar to sai ka yi sadaka da naira ɗari wata rana saboda jin daɗi ka dai gane ya dai girma maka akan jama'a to amma in ka dibin su in dai kana dibin na gaban ka gaskiya babu radda ka shirya da Allah kullum ba ka da abokin hada in ba Allah ba to Allah ya gafarta mana lan yanalallahu luhumuha لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين lan yanala la luhumha wato dabbobin gada aka ce ku yanka namomin dabbobin nan bai samuwar Allah Allah bai da bukata da naman dabbar da kuka yanka kun kai sadaka wala dima'uha kuma jinainanta ba ta samu Allah Allah bai da bukatar jinin dabbobin da kuka yanka Ai la yurfa'ani ilayhi ba daga naman da dabba da jinin zuwa ga Allah ba daga su zuwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa ku sai dai abinda ke samu Allah wanda Allah ka ka, karba cikin yanke yanken da kun kai a taqwa ku niyoyin ay yurfa'u ilayhi minkum al-amalu salih ana ɗaukaka aikin kwarai a kai ma Allah subhanahu wata'ala alkhalisu lahu wanda an kai da Allah kawai kuma imani tare da imani wato niyoyinku masu kyau kazalika sakara lakum don haka duwar kun ga aiki yayi kyau yayi yawa to Allah bai an sa niyya ba ta kyau bayan buga mana a masallaci mun cika masallaci ana ta karatu wasu na karantawa wasu na saurari duka wanda bai taho dan Allah ba daga mai fassarawa da mai ja da masu saurari duka Allah bai an sa su sai wanda ya dan Allah wanda duk bai dan Allah ba Allah ba zai karba ba saboda haka akwai bukatar in za fito daga gida ka fito daga gidanka ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah shikenan sai ka hito kana iya kara ka ce la wa la quwwata illa billah sai Allah ya baka masu gadi kamar wanda annabi ya faɗa sai Allah ya baka masu gadi su kare ka haka iso ka faɗa ma Allah zanna wajen karatu in fada mutane karatu ko zanna wajen sauraren karatu saboda kai ya Allah to in Allah ya san saboda shi ka taho to zai karbi ibadarka kuma zai baka tsaro wanda duk ya kamata a baka duk tsaron da ya kamata a baka za a baka kazalika sakhara halakum haka Allah ya hore muku wa'annan dabbobi litukabbirullaha ala ma hadaku don ku yi ma Allah kabbara ga abin da ya shirya ku gare harshe da kullum ma'alimi dini ya shirya ku ga alamomin addini ne wa manasiki hajji da ibadodin hajji ne wa takabirihi ta'ala da yin kabbarori ga Allah abinda ai girmamawa ga Allah nan na kabbara huwal isra'u shine mutun ya gaggawa limtisali awamirihi ga bin abubuwan da Allah ya ce abi bi kadar isra'a gurgurdan iyawa wa shinabi nawahi da nisanta abubuwan da ya hada wa zikrullahi da tunawa da Allah indahuma wajen yin abin da ya ce da barin abin da ya ce a bari sune abubuwa guda biyu ala annahu wal amir wan nahi akan mutun ya yadda cewa Allah shine mai bada umarni shine mai bada hali wa bashira muhsinina Allah yace kuma kai bishara ga bayan Allah na kwarai al muhsinina masu kyautata ayyukansu ay al muwahhidin wato masu kyautatawa wa bil hadisi sahih cikin hadisi sahihi al ihsanu anta abudallahi ka annaka tara abinda ake ce ma ihsani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka bautawa Allah kamar kana gani ne kun san yanzu wanda ka ɗauka aiki in yana ganin ka ga katsayi kuma ya san kana da ƙarhin da kaka iya hana mai aiki kuɗi na iya ma ba daidai ba ko ƙarar ka yayi kana da haibar da kaka iya wa alƙali magana alƙali kuma ya yadda da abin da ka faɗi to in kana na shi na kama aiki da himma in yaddi ba zai ya gane ka bayyan tsayi bai aje abin na da shebur da kwano ya koma inuwa shi zama ne duk yaddi ba ya gane ka tsayi shi na kama aiki to an ce abinda a ihsani ka bautawa Allah kamar ga Allah nan kana gani yana kallon ka don abin da yasa fa in lam takun tarahu in kai baka gani ne to fa innahu yaraka shi Allah na ganin ka in kai yanzu haka kai baka gani Allah to ka san da sani shi yana ne yana ganin ka da ce can amma ne ka tabbata shi yana ganin ka inna Allah إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع للي الله ينا كاريا عن الذين آمنوا daga masu imani yana turewa masu imani ga wa'ilin mushriki na kulle-kulle da sharrorin mushrikai makiya addinin Allah sharrorin da suka kullawa addini yau wato in ba don alkawarin Allah a cikin wannan aya da wasu ayoyi ba da yanzu babu musulunci cikin ƙasa sharrin da suka kullawa ba ɗan ƙarami na ba a manyan ƙasashe da ƙananan ƙasashe cikin gida da waje akan musulmi to amma da yake Allah duk abin da suka yi ba ɓoye yake ba yudabi'u anil ladina amanu gawa'il mushrikin yana turewa masu imani sharrorin mushirkai duk shirin da sun ka kulla sai Allah ya wace shi duk shirin da sun ka kulla sai ya wace shi wani shiri ma ai sun ka kulla wayanda sun ka kulla shi halaka su Allah kai gaba dai ko labarin su ba a samu halaka su kai gaba dai wa kullu man yuridu an kaidan duk wanda ka ya kullawa mu'minai sharri kaidan makirci to Allah subhanahu wata'ala yana ture shi ga musulmi duk wanda ka nihin ya kullawa musulmi shari Allah ture shi ya kai in ba don haka nan ba sharrin da arna ka ture ka shirya wa musulmi a duniyar nan ba karami na ba duk abin gada kuka gani wanda suke shi shiryawa suna rikita kasashen musulmi duk wa'annan duk dan kaɗan na bisa ga wanda suka shiryawa kullum kariyar Allah tana da yawa amma kusan da sani inna Allah la yuhibbu Allah ba ya son ai la yahdi wa la baya shiryawa bai ba da lada ga kulla kawanin fi amanatihi ga duk wanda an mayaudari ga amana ta duk wanda aka ba amana ya zama ce amana to Allah bai so dai saboda haka musulmi ku zan masu amana ku zan masu amana duk wanda an ka ba amana ya san amanar Allah ce kuma ranar lahira tambaya ce za a yi ku san da sani al'amanatu min al'imani amana daga imani take la imani liman la amanata ku duk wanda bai da amana to bai da imani ku san da sanin wannan ku yi kokari ku tsare amanoni duk wanda aka dauko aka bashi wani matsayi a cikin al'umma ya tsare amana don ya zanna lahiya kuma al'umma su zanna lahiya amma kai ka zan maciyin amana an dauko dukiyar jama'a an baka an ce mun kake misali na lokacin gamman ka keɓe wasu wasu a 'yan fatinka kuma tsakani da allah dukiyar gaba ta ubanka ta ba cewa an kai ta jama'a ta kuma jama'a ga suna ka ce wai raba abu za ka yi wai rabi za ka ba dukiya rabi ko ka ci musu ka zama ce amana ba wanda za a yi Allah ya taimake ka babu yadda za a yi Allah ya taimake ka ka raba kan al'umma ka haɗa rikici cikin al'umma waɗanga suna haɗa da waɗanga don sun ga waɗanga sun tare musu kayansu don ɗai kana mace amana ka raba kan al'umma da ce ka? tsakani da Allah baka gama layar duk inda ka zagaya duniya duk inda ka zagaya duniya kuma kowa kai matse shi ba baka gama lahiya don waɗannan da ka ce amana su wani kai ka kwanta yi kwana wani bai kwana da daddare baka addu'a ɗaya a ce shi ne ma ya da'u alaika wa ainul lahi lan ya ne maka addu'a iji Allah na can ba ta kwana Allah na can yana saurari addu'a mutumin nan kuma shi bawa ne ka makka duk nan na suka samu makansu matsala da mutum ya to ya gama milki, ya haɗa cikin bala'i da da ya wada cikin bala'i kwana biyu an dauka an yi asibiti duk asibitin da an kace bai warkewa duk inda an kace bai warkewa tsakani da Allah bai warkewa dan inda yace amana na sai ka dawo ga wanda kace amana ka shirya da su ko mai sai iya kasu ba kuma wani kotawa an kai bai yayi kotawa an kai gaskiya wani bai yayi ba ya ne ga hannu ne to duk irin waɗanda abubuwa su ne saboda haka Allah bai son kulla kawanin duk maciyin amana mai ribi amana amanati ga amanati wa kullu man bayya haƙƙan lahi duk wanda ya walakantar da haƙƙin Allah fa huwa kha'inun shi maciyin amana ne kafurin a amati mai ce wani imar Allah ne wa humul mushrikuna sune mushrikai wal ma'ana annahu yu'aqibuhum abinda amma ana Allah zai masu azaba udhina lil ladina waqatalu أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ومن أبنى إيتنائه تعالى بالمؤمنين daga cikin kulawar da Allah ke da ita ga bayi ne mu'minai almusinina masu kyautata ibada gare shi ba da wa'adihi bayan ya yi alkawari madafa a ta’anu ya ce zai musu kariya zai kare su to cikin kulawa ce da su an yi adana lawan fi abin nan bi qital maqatalahu ya ba su izini ya ce wanda ya yaƙe su sarama kai yaƙe su sarama kar su yi zaune ana bugun su suna kallo kwan su bugai hatala ya take har ba za su jingina ga wani abu na daban ba wata zaba abin nan kuwatahum a ruhiya karhin su na imani ta bushe to ka a samu wannan ce ya ba su izinin sarama wa huwa qawluhu ta'ala na lil ladina a an izini ga wayanda ake yaƙi mina mu'allil eh, na an ba da izini yi lil na an ba mu'minai izini su mu'minai an na ladina waqatiluna su yaƙi wayannan ke yaƙar su mina da cikin kafirai wal bai mai famuna kuma su yi musu magana da abin da suke ganewa Wahaza haza awwalu amrin bil jihad wannan shine umarni na farko da aka ba su ga sha'anin jihadi bi annahum saboda su mu'mini ai bi sababi annahum zulim saboda su mu'mini an zalunce su bi zulmil kafirin iyawan kahire sun zalunce su inna allaha ala nasrin laqadir lalle allah yana da iko ya taimaki mu'minai ai adahum bin nasri allah ya wa mu'minai alƙawari da nasara ala a ramzi ta hanyar ishara wal kifaya da kuma isawa yace ya ishe su kama wa'ada kama da ya alƙawari bi dabi adal kufari anhu yace zai ture musu cutar kahirai saboda haka yayi musu alkawari zai ba su nasara su yi abin da ya sa su alladina ukhriju alladina ukhriju min diyarihim بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Allah la qawiyun azim. Allah ya haddawa sannan Allah ya ba su izini ya kwadaita da su ga yakin nan alba'azuna lahu wanda an kai musu izini gare shi. Bi tarkirihim bi annahum yatuna ta da su cewa bi annahum dalle su kuma alladina ukhrijum min diyarin suna wa inda an ka fitar da su daga gidajensu. su. Bi gairi haƙin babu wani dalili fil ikhraj ga hishe babu wani dalili. ai ma ukhriju babu dalilin da yasa aka fitar da su illa an yaqulu sai don sun ce rabbuna allah mu abin bautan mu shine allah wahdahu shi kadai wa hadal qawlu haqqun wannan magana ko gaskiya ne mutum ya ce mu abin bautan mu allah guda ne wannan magana gaskiya ce babu ƙarya a cikin da to ba ai babu wani abin bauta da gaskiya in ba allah ba wal ikhraju bi abin nan bihi to hidda mutun da gida ne dan dai ya ce abin bauta ta shine Allah guda to ya kharajin bi gairi haƙƙin fitar da shi na ba tare da dalili na gaskiya ba walaula da wallahi nasa ba'dhum bi ba'd ba don da Allah ke sa wasu mutane su ije wasu ba wato badalu ba'din sashen su wato badalin sashe minan nasu daga cikin mutane ai al ba don da Allah ke sa musulmi su ije kahirai ba idan kahiri ya girma yana taɓarna sai Allah ya sa musulmi su ije shi daga wurin ba don wannan ba ba'adun bi ba'adin ayyabil mu'minina ya sa mu'minai ya ije kahire ba don wannan ba Ai laula dafullahi ba don da turewar da Allah Allah ke turewa ga ahli shirki mutanen shirka kahire ba don da Allah ke ture su bil mu'minina ta hanyar mu'minai ba bil izni lahum yabba mu'minai izini bi jihadin ga yakin su ba lasaula ahli shirki ala ahli adyan babu shakka da mutanen shirka kahirai da sun jibinta akan masu addinai wa addalu mawadi'a ibadatin almu'minin da kuma kahirai sun walakanta wuraren ibada mu'minai minhu daga cikin su wa huwa qawluhu ta'ala shine maganar Allah ba don da aka ba mu'minai izini ba lahuddimat bi abin tashdidi wato abin lahuddima abin na sawami'u da an abin na an rusa bukkoki ruhban kusan abin na rahibi shine wanda ke hita rahoban cikin nasara suke wayanda ke hita da gari sai su koma daji su yi zamansu ba su shigowa gari babu ruwansu da ɓannar da aka yi gari su koma daji su yi zamansu to ba don da yake allah ya ba da izini ga mummine ba da an iske su daji an buge bukokin nan nasu wabi'un da abin na coci-coci haka kana isra'ilin nasara coci ta nasara ba don da Allah ya ba muminai izinin kore kahire ba da har da coci-coci da nasara ka ibada da an wace ta don wurin ibada shi ma da an wace shi don ga ganin shari'ar Allah su ma arna nasara suna da wurin ibada ko da yake dai ba daidai suke ba ko da yake ba daidai suke ba don haka ya ce waka na wabi'un wato wajajen ibada lin nasara wa salawatin da wuraren sallolinsu ayyuka na isri lil yahudi wato wuraren eh, ibadodi na yahudawa asilu bil ibraniya sothan wato abin na sothan ai almusalla shi yake ce masota a wajen abin na ibrananci wa masajid kuma da an rusa masallatai lil musulmi na musulmi duka arna in suka samu dama wa'anda su ba su da addini duk suna rusa don ga ganin su duk wani mai macewa daga Allah yake mara gaskiya na ga ganin su saboda haka shi yasa kun ka ga ambaci da yahudawa da nasara da musulmi an ka ambace su cikin waɗanda in yan abin na yan majusawa sun ka samu nasara duk za su rusa musu wajajen ibada su rusa wurin ibadar yahuda su rusa na nasara su rusa na musulmi don ga ganin su duk abokan juna na tun da asali addinin duk daga Allah suke asalin su illa dai yanzu gudana a tsayuwa da Allah ya aiko saura duk shemena ya ce wa masajida da masallatai yau zukar fiya waɗanda ake ambaton Allah ciki ai fil mawadi al makura cikin wuraren nan da aka ambata au fil masajida kasa ko ku ga masallaci shi kadai ismullah inda aka ambata ismullah katira sunayen Allah da yawa wa abin nan wa watan katewar ibada sai su rusa wuraren ibada sai ibada ta yanke gaba ɗai bi kharabiha domin an rusa wuraren ibada kun ga kenan ibada za ta yanke Allah ya ce to wala yansuranna Allahu man yasur wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addini ne duk wanda ka taimakon addinin Allah Allah sai ya taimake shi ka bar gane a wa'a ofis ɗinka kana samun matsala ya ƙoƙari rike addini ka gani duk wanda an kai a kore ka daga aiki ba a iya inda ka rike addini in ka ga an samu nasarar korarka to ɗan ya hankuri babban mukami Allah zai baka wa'annan da sun ka kore ka bisa suna zai kai ka in dai kana rike da addinin da gaske Allah ya yi rantsuwa kun bai kafara wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi Allah zai taimake mai taimako ne Allah ya rance kun bai kafara ai ya suru dina duk wanda ka taimako addini ne sai ya taimake shi inna Allah la qawiyyun ala halqihi lalle Allah yana da ƙarfi akan halitta ce azizu akan halittocinsa azizun kuma Allah mabwayi na muniyon ne na fi sultani a cikin iko ne wa kudurati da kudurati alladina in makkannahum الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Walillahi عاقبة الأمور su mutanen ƙwarai waɗanda Allah ya ce masu taimakon addini ne ya ce wallahi sai ya taimake su to su ne alladina in makkannawan fil ardi waɗanda in munka ba su ikon zama cikin ƙasa da shi ba kowa bane sai aka yi zabi ya zama chairman ko ya zama gwamna ko ya samu wani mukami da yayi kama da wannan ko ya ɗara shi ko na ƙasa da shi bi nasarihim ala Allah ya ba su nasara akan makiyarsu sun ka samu wani wata ɗaukaka. Allah ya ce abu na farko da za su yi a kawo salata sallah za su fara saisuwa za su fara sa kwamiti a bincika masallatai masu bukatar gyara a gyaggyara ba wai aikin da kowa ganin 'yan siyasa na yi wasu wanga aiki wani lokaci zunubin da za su samu wani masallaci ana gina shi amma tsakani da Allah da zunubin da aka samu har a gama milki ba a ba ibadar da ka cike gurbin ko masallaci na don an ce an gina shi don a kan mutane an ce an iske mutane haɗe an gina shi don a kan mutane to ba wai gina masallaci an matsala ba musulmin tsayawa aka yi adibe su a gamina na suka so wani wuri sai ku ga an tai daji wai dole sai an tai daji sai an raba su na cikin gari an rasa wanda ka bada gida ne sai an tai daji an gina masallaci a bashe wani ma a bashe haka nan gaban za Allah shi na nan rai kowa bai sallaci ciki har yanzu ni wani wannan abu shiga aka yi cikin musulmi a ga mina na an matsalar su a gyara musu ba hauka aka tawa a yi musu bakin gari ba shiga aka yi a gani abinda an matsalar su a gyara musu ita ma siyasa sai an koye ta ma sai an kore ta ya haka nan ɗaya aka zo a yi ta kwabawa na yi aidai tun da dai na yi ai ko ka yi ko ka yi banza na kai wani wuri ba kuma banza na ba zunubin da ka samu ba ka iya biya ne haka gama gaman saboda haka maslahar jama'a aka dibi alladina in makkannahum fil addi wayanda in mun ka ba su iko a cikin ƙasa abu na farko a kamus salati sai su tsaye da sallah adiba masallatai da aka tsaye da sallah masu bukatar gyara a gyara adiba limamai masu ba da sallah masu bukatar taimako a taimaka a gade an gyara wannan matsala duka wa'anda injin suka bida a sai musu wa'anda wuta suka bada a gyara musu don dai sallah ta tsayu wa'anda rijiya suka so a musu cikin masallaci don a samu alwala ta tsayu to a dai ga sallah ta daidaitu da kyau abu na harko kenan abu na biyu wa ata zakata sai su fara bada da zakka zakar kudinsu su fara hiddata su zakka ta sannan su kira mutane su hidda zakka to ni na hidda zakka ta miliyan kaza jama'a kuma ku hidda zakka jama'a ina kiran ku ku hidda zakka mutum ya hito ba wani zai aika ba wani ka ka ce a hidda zakka kai ka hitowa wani kaka shirya harkar ka ta siyasa ka hito ga talabijin a gane ka ga rediyo a ji ka haka nan kaka hitowa ka ce jama'a ina kiran ku ni ga zakata na hitar ina kiran ku jama'a duk jama'ar da karkashin mulki na ina kiran ku ku hidda zaka saboda Allah kuma ku ba wa'anda ya dace mutane su ji maganar ka ta tana da tasiri su ji maganar ka ga bakin ka sannan wa amaru bil ma'ruf sai umarni da alheri jama'a ku bar jama'a ku yi gaskiya jama'a ku taimaki marayi jama'a ku taimaki talakawa jama'a ku gyara yan hanyoyi ƙanana ku batsaya sai gwamnati ta gyara duk abin da kuka iya gyara jama'a ku gyara duk wanda ya ga abin da ka cutawa mutane bisa hanya ya ɗauke shi wa imadatul la'aza ɗokewar ƙazanta laka sadaqatun sadaqa na gare ka inji mai gida sallallahu alaihi wasallam sai ka ce jama'a duk wanda ya ga abin da ka cutawa mutane ya busar da shi sadaka ne kaga kai umarni da alheri wana wa ana munkari sannan ai hani su yi hani ga aiki mara kyau jama'a ku bar ƙarya jama'a ku ban minahici kuna ta ɗauko minahici kuna kai mu masu mulki kun hana su shirya da jama'a jama'a ku ban minahici jama'a ku bacci amana jama'a ku bai yaudara jama'a ku zan masu gaskiya to kun ga yayi umarni da yadda ya kamata jawabu shar wa huwa jawabuhu wa huwa jawabuhu wato abin jawabuhu silatu mawsul wa yuqaddaru qablahu ismu mubtada wato abin nan idan su waɗanga mutane sun yi wanga aiki to kun ga sun yi abin da Allah ya aza musu to bayan Allah mu'minai mutanen kirki kun da suke yi da zaran sun ka samu milki haka suke yi su gusar da sabo da wannan nuka cewa Allah ya kyauta ce ƙarshen abin nan gaunan yake ciyaban na gondo gwamnan gwandu da tunan haka ne ke gwamnan gwandu gwamnan gwandu Allah ya ce ƙarshe ne kuma Allah ya kare shi daga ko dai ba ku ci amin ba dan ji kun shiru Allah ya kyautata ƙarshe ne Allah ya ba shi nasara ya kare shi daga shirin makiya dukkan ku kun ji abin da yi kowannen ku ya kamata shi wanda ya a local government ne kuma Allah ya kare shi daga shirin makiya addini Allah ya tsarkake niyya ce da manuwa ce duk waɗanga abubuwa ga suna an tsaye su a gwandu sai ka ce ba cikin jihar kabi ba ce ga suna an tsaye su a gwandu to Allah ya ƙara tabbatar da shari'a Allah da addinin Allah a cikin gwandu walillahi akibatu umur kyakkyawan karshe ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ai ilaiha wato abin nan lillahi akibatu umur ai ilaihi marji'uha makoma al'amura ga Allah take fil akhirah ranar lahira wa in yukadibuka wa in yukadibuka faqad kazzabat qablahum qawm nuhin wa adun وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط ثم أردف تعالى سنة الله يقوي الكلام مغانا بما يجري مجرى التسلية da abin da ke gudana magudanar ɗebe kewalin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi fi sabri wajen hankuri alama ko alaihi min aziyyatin mumini bisa ga abin da yake a kansa na cutarwar da ake wa muminai bitta kazibi da karyatawa wa gairi da waninsa faƙala wa in yukaddibuka idan sun karyata ka ai wa in yukaddibuka ƙaunuka idan mutanenka sun karyata ka fasbir ihankuri wa qad kuzziba fa qad abin nan kuzziba kazzaba qablahum mutanen nuhu sun karyata nuhu za abin nan kamin mutanenka kamin mutanenka su karyata ka mutanen annabi nuhu sun kawar da karyata shi ta anisa qaumin bi itibari da ma'ana wa ada da kuma adawa wato qaumin nuhin wa adin hudun hud wa samuda da samudawa qaum salihin wa qaumin eh, eh, wa ibrahim da mutanen ibrahim wa qaumin lut da mutanen annabi lut duk sun karyata su amma karyata ba ta hana musu ida sakon Allah ko mutum ya sauke ka suka tana saka mutu suka tana saka kare suka tana sa ka kai abin gurmunta suka ba ta hana ba ta hana suka ma wani lokaci suka ma alheri na don wasu malamai cewa sun kai mai suka ka yahi mai yabonka mai suka ka yahi mai yabonka don mai suka ka iya soka in kana da hankali kana ba ka ga abin ga dace ina yi ina yi in ka gane sai ka gyara shi mai yabo ta ida ka dai kai baka gyara inda shi dai na inda shi dai na baka gyara amma mai suka ka duye soka kana diba ba dai kana da hankali kana waya ka diba ka gani abin da ya gaskiya na in ka ga kuskure sai ka gyara Allah ya gafarta mana saboda ka suka kusan ma wani lokaci alheri ta wa ashabu madiyana wa ashabu madiyan fa amlaytu lil kafirin thumma أخذتهم فكيف كان نكير واصحاب مدينة da mutanen madina qaum shu'aib mutanen annabi shu'aib wa kuma an karyata annabi musa kadzabahu alqibd qibdawa mutanen misr sun ka karyata shi la qaumu banu isra'ila ba mutane ne bani isra'ila ba qibdawa suka karyata shi ai kadzaba haula'i rusulahum duka wa'ancan da aka ambata sun karyata manzanninsu kuma manzannin sun kai hankuri falaka falaka uswatun bihin kana da abin koyi da su kai ma take yi hankuri aikin su ina aikin kana an kare ta sun yi hankuri kai ma daure ka yi hankuri mana kowa ka son yayi nasara to dole sai ya sa hankuri kowa ka son yayi nasara dole sai ya sa hankuri wa amalaitul kafirina ni jinkirta mutane kahire ai amhaltuhum bi ta'khiril iqabilahum ni jinkirta musu azaba ban halaka su da wuri ba sun ma'akastuhun bil iqab sannan daga bayan kama su da azaba fa kai ba kana nakir yaya kyamata ta kasance ai inkari alaihim kyamata gare su kaka ta kasance bi takadibihim da karetawa da sun kai yaya al'amari ya kasance bi ilakim ai halaka su kai ya Allah wal istifham lit taqriri ai huwa waqi'un mawqi'ahu halakar wata au kuma ginanta lalle lalle Allah ya halaka su saboda haka ka bar ganin ka samu dama kana sukar musulunci kana gaya ma musulmi maganganu da kaga dama kakka ga awa Allah ya kyale ka'ida ta shi ma jinkiri sai ka kwashi kaya da yawa ka'ida ta shi na nan ta yi alkawarin da ya bai saba yana nan ta yi ɗan jinkirta dai ɗan ƙara shira ɗan ƙara shiri dai ka ɗan ƙara jira ka ɗan ƙara jira sakamako na nan ya kawo misali wa ka yi min ƙaryatin fa ka ayyin min قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. to fa ka yi min ƙaryatin da yawa alƙarya cikin alƙaryu a halakana mun ka halaka ta. wato ya ce na abin nan fa'ilun wa ƙuri'a a abin nan a halaktuwa bita almutakallim a halaktuwa ne halakata wa wahiyar mutum tana azzaluma ai ahalwa mutane alƙarya suna azzalumai bi kuburin da kabircin su hiya kawuyatun alƙarya ga nan ta faɗi ƙasa saƙi da ala urusha ta faɗi bisa ga katangen nan ta ai su kofiya ruhin ginata wa kan abin nan wa kan min irin da yawa rijiya mu'addalacin gata nan an bari ga banza ba mai shan ruwa an kashe masu shan ruwa Allah ya halaka su matarukatun an bata gaban zabe mota aliya da mutuwa masu ita wa kasarin mashidan da gida wanda a katon gida rafi'un madaukaki halin gashi nan ba kowa ciki bi mota ali don masu shi sun mutu afala mai siru أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور شعب لو يسيروا قومك يا محمد في العد شن mutanenka halan ba su yawo cikin ƙasa na su ga wada al'amarin Allah yake wai ba su yawo na gani suka dawo ga gaskiya ta bayyana suna faɗa da ita halan ba su sai ko ina ba kihin rijiya don kun san kihin rijiya ya yi kowa faɗa wanda shi daga garinsu sai garinsu Allah ya gafarta mana to ba su yawata cikin ƙasa ba fata kuna lawan kulubin a dukata masu hankali su zamo gare su ya luna da wanda za su yi hankali da ita ba so ba mu ce ma abin na ma na zala bil na kabalahun su ga abin da ya sauka ga masu ƙaryata gaskiya na gabanin su kaba gani a yare suna wani takama suna wani tadda miliya duka aikin banna na shiga cikin ƙasa ka ga wanda Allah ya ma waɗanda sun kauce di ba ka ga wanda ya musu haka nan zai wa waɗanga ba wai magana ba canji gare ta ba wa na nafa'alu bil mujrimin haka na abin yake aw adanu ko ko ba su zagayawa su bude kunnuwan su su ji hira da mutane kai yasma'una biha ba su da kunnuwa da suke sauraro da ita akabara akabarahum labarin waɗanda aka gabanin su bil ihlaki yadda Allah ya halaka su wa kharabid diyari ya rusa gidajen su fa ya atabi rusi lura da wannan fa inna yadda kissa take la amal absaru ido ba ita ka kaucewa makauta ta yi cuta ba don mutum ido ne ba su gani ba shi ka cutarwa ba walakin ta amal kulubun latifin su sudur sai dai in zukata waɗanda a cikin eh, abin kira kiraza in ta makauce to shi a hadu duk abin da an ka faɗa mai bai ganewa duk abin da an ka gwada mai bai ganewa yana ganin haɗari kuma ya ƙara kada kai ne ciki to ya Allah saboda rama ka Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu Allah ka yi mana maganin makiyan addinin ka Allah ka yi mana maganin makiyan addinin ka Allah ka yi mana maganin makiyan addinin ka kuma ka kare mu daga sharrorin su nan za mu kwana insha Allah Ana rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafar da malam mace mai ciki wadda ba ta iya ɗauka azumi shin za ta ciyar ne ko kuma za ta ranka ne algawar ta malam mace wadda ba ta iya ɗauka azumi tana da ciki to kusan ga ga ga mazhaban malikiya idan mace mai ciki ta kasa yin azumi to in azumi in ta samu dama za ta ranka rankawa take idan tana iya yi sai dai da wahala to za ta da za ta yi ranko ta da mudan nabi abinda aka rubuta ga mazhaban malikiya ke sun masu mafi yawa malam to bari mu fasa nan da <laughs> da mun ka kawo ga karatu cikin sayi musulun ba mun yi wani bayani ba da mun ka iske shi to a mutai in mun ka kuma kai gari sai aiki Allah gafarta malam ina neman bayani game da sallah mutum shi rike hannu ne ko ya sake hannu ne shin duk guda ne ko kuma ne ya fi a a ka rike hannu shi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma sake hannu halal ne bai bata sallah sake hannu halal ne bai bata sallah mai sake hannu ana bi ne sallah bai bata sallah banga yadda an ka ce cikin rukunan sallah akwai rike hannu ko sake su ba saboda haka bai bata sallah amma dai abinda a sunna annabi ya ce sallu kamar aikin muni usalli ku yi sallah da kun ka ganni ina sallah to a dauki hannu na dama a aza bisa ga hannu hawani a aza ga kirji to sunna annabi kenan sallallahu alaihi wasallam maliki ya yi sadalu lokacin da amirin mu'minina ya bashi ofa ta zama alkalin alkalai maliki bai karba ba sai yabba shugaban 'yan sanda na ƙasa cewa ya rantsar da maliki ya kiri maliki maliki bai karba ba ya sake kira ne bai karba ba ya ce to wallahi in ba karbe ta ba ne ma bulala maliki ya ce ka yi min bulala in ka yi min bulala kana da iko kai kana da iko don kai a shugaba amma dai ka san da sani walakantaccen duniya ya yi walakantaccen lada sai ya ji tsoro sai ya fasa wa maliki bulala sai ya koma wajen amirin momini. ya kai wannan ƙara ga shugaban ƙasa sai ya karbi matsala ta da kai ne ya ce a kira maliki ya zan ce in ba ka alƙalanci ka ce ba ka so ya ce ba ni so ya ce wallahi ƙarya kake sai ka karbi maliki ya ce alhamdulillah ka yanke ma kanka hukunci ba a ba a makaraci alƙalanci ka ce ƙarya ne kai makaraci ne sai kowa malaman da annan suka ce gaskiya na ranka ya dade ba a ba makarici alƙalanci sai ya ce maliki ya shirya mai wata gada na ya kwaɗa ya ce to sai yawa maliki bulala ya mai buloli ga hannun dama ga hannun hannu sai hannuwa sun ka kumbure sai ya sake hannuwa ya yi kwana uku yana sakin su ba su runguma sun kumbure to ni abinda ni karanta wanga shi addalilin da ya sa maliki ya saki hannuwa shi addalilin da ya sadalo lahiya na abai da baka shi an ka baya gare su ni dai abinda ni karanta bakin nan Allah gabata malan idan ana addu'a ina ganin wasu suna haɗe hannuwansu wasu kuma suna buɗe su shin wani ya fi abin da ya yi a haɗe hannuwa ko ka game su haka ko ka rike su haka ka gani duk abinda da an ka kaɗo ma inda ya haɗo tsakiyar hannun nan ka ya Allah ya so kana samu ne ka gama da shi amma in ka yi haka sai an ka kaɗuwa na ba gare ka yi ba ƙasa ya yi saboda haka cikin abin na yadda ake ɗaukaka hannuwa haka ake so a yi musu a game su ko a yi musu haka ko a yi musu haka amma ba a son a yi musu haka wasu malamai suka ce a yi musu haka wasu suka ce a yi musu haka to na dai ga abin na na malamai sun gina babi biyu zuwa uku akan bayanin yadda aka ɗaukaka hannuwa saboda shi duk wanda ya addu'a ya daga hannuwa ne haka annabi ya ce Allah yana da kunya kuma yana jin kunya kuma yana da karamci yana jin kunya ka yi mai haka kana bara sannan ka aji hannuwan nan bai kada ma ko ka mai da hannuwan na sifira Allah kan yayi karin haka to amma ka yi haka kakka yi haka in ka yi haka to Allah gafarta malam me ya hukuncin mutumin da ya ɗauki alƙur'anin masallaci ya rinka zuwa da shi gida yana karatu kuma bai da niyan mayar da shi amma yau dari na don ba a ce mai ɓarawo don yana da izini in dai musulmi na yana da izinin shiga masallaci nan duk inda kake da izinin shiga in ka shiga ka ɗauki kayan da annan ba sata ba ce yaudara da ita saboda haka ba a ce mai ɓarawo amma mai yaudari na ai wannan ita ce matsalolin da ka sa yara da yawa masu abin na zuwa makaranta sai ka ga karatun bai albarka da littafin ne wadara an kai karatu da ya ce makaranta an kai karatu ya sama da haka dubara haifo ya littafin masallaci shi gida da shi to ba a yi haka ne yajin nan da za ka sai a ɗunka ma abin nan tuwahin sallah bana fasa ka sai qur'ani da shi tun kana son qur'ani fasa ɗinkin sallah shi musahabi ne karatu ko wajibi na aje musahabi kai wajibi in dai da gaskiya ka kai daukaka wanda abubuwa ka aje karami saboda haka ba a yin haka nan ba a daukar littafin makaranta da irin tawulin su to an kawo don a yi karatu to ai ba kai an ka kawo ba mallam maciya amana yanzu mun ka gama magana yancin amana saboda kakka dauka da an gama karatu na aje kayan mutane ta yau naka ka sai abin ka kai gida ka aji Allah ya gafarta mana Allah gafarta malam mi a hukuncin mutanen da ke sa wando hi wuce idan sau har ga ƙasa ko jallabiya shin ya sallar su take ba a sa a sa jallabiya ta wuce abin da ta kai ƙasa ba a sa a sa wando ya kai ƙasa amma babu laihi zuwa ga idan sau babu laihi zuwa ga idan sau bakin idan sau wannan babu laihi bakin idan sau kaga ya ta saba duddugi ko dibi idan sau ne ya ga kusa da duddugi ne yake ko wani ba ya gani to bakin nan bai da laihi amma in ya da kai ƙasa babu bukatar tuwayi ya kai ƙasa babu bukata in ya kai ƙasa nina na za ka samu kada da an samu da za ka ba su aka ce ƙasa da kwata suna za ka samu don suna ya ka kwasa to kana da bukatar ƙasa da kwata ba ka da bukata saboda haka a ɗonka tawayi ba ce sai ka ɗoke su sama duka ba amma dai kai ya wuce idan sau dibe idan sanka da kyau ka gani dibi idon sanka kana gani yanzu kaga ga duddige na nan ko shi nan ko to dibi idon sauna ga iyaka ce mina na ya rage nan ba ɗan kaɗan na rage ba to ina lahi in wannan kai tsaya nan tun da bai ida kawo nan duk abin da ya rage ya wuce haka zuwa ƙasa to ni a dalilin sai ka kai ƙasa Allah za ta bana idan so ba ainihin farko idan sauna kaka no o ƙarshe ne farko ne na nan kaka wani eh. nan ko tsakiya ce ta nan ko tabanan ka jiya kana je wani kashi nan wurin tabanan ka jiya kana je wani garahin ba cikin idan sau yake ba kaga idan sau ba ke ba shi ya wanda mumini malam ko ban wanda mumini da tabbo mumini na suka ka gani in kai wa haka abin da ya rage ne ya wuce nan ya kai kasa eh, eh. to ni na rage da abin da bai wuce haka ba ka kana kada kanka wuta da shi to na rabin kwabbi ma kashi sallah da shi kashi sallah da shi wato bakin dai abin da shi annabi ya ce ya halitta na kai eh, ko ka ajiye ko ka ce mutane su yi abin da bai yiwa wanda duk ka sa a mai da shi umarni da abin da kai yiwa ba haka hadisi ya ce ba hmm. to baki inda annabi ya ce babu laihi in ya kai can ina laihi in wandon kai duk abin da ya rage ya kai kasa bai wuce haka ba dan guntun ga kan harcen ga bai wuce haka nan ba hmm. to dole na sai ka ja kuma ya kai kasa in kai kasa za ka samu banda kwata da kasa da cacabi Allah ya gafarta mana wani matsaloli na wa'anda duk ana iya gyara sai ladai a yi ta yi a hankali na tabbatar da matasa da kuna zuwa makaranta kullum kamar da kuka zuwa ga azumi duk wasu abubuwa babu wahala da kuna da wasu ku yi kokari ku yi ta zuwa lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci in Allah ya so komi yana zama daidai Allah ya shirya mana matasanmu ya aza mana su ga hanya ta mai daidaiciya kuma Allah ya yi salati da salama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana sharu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai inda da suke ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai inda da suke ya Allah ka kare musulunci da musulmai ko ina suke ya Allah ka girmama musulunci da musulmai ko ina suke ya Allah ka tarwatsa kafirci da kahirai inda da suke ya Allah ka wace kafirci da kahirai inda inda da suke ya Allah ka taimaki bayanka masu tauhidi godin ga Allah ka samu cikin bayanka masu tauhidi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da shawar sabonka ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da shawar sabonka ya Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malamanmu ya Allah ka haɗa kanmu ya Allah ka haɗa kan malamanmu addinin ka shi ya tara mu kada ka bari duniya ta wace mu kada ka bari son rai ya wace mu kada ka bari son girman duniya da abin duniya ya wace mu ya Allah ka hada kan mu hadin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya ya Allah ka kare na muna da bukatu daban-daban a wurin ka duk wata bukata ta mu ta alheri ya Allah ka biya na wanda ba ta alheri ba ya Allah ka maishe ta alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu mun roƙe ka ya Allah ka shirya su ya Allah ka gafarta musu ya Allah shirya musu su ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka kare su ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri waɗanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya musu ya Allah ka kare su ga abin tsoronsu ya Allah ka tsarkake ayyukanmu ya Allah ka tsarkake maganganu niyoyinmu ya Allah ka tsarkake niyoyinmu ya Allah ka tsarkake manuhohinmu ya Allah ka anshi azuminmu ya Allah